sonship ana ce anabi isa shi ma dan allah ne ko to anabi isa bai dan allah ba ne anabi isa bai san shi ma dan allah ba wanda ya kira anabi isa dan allah din shaidan ne shaidan ne ya kira anabi isa kristoci suna capitalizing cewa in the book of matthew chapter 3 verse 17 akwai muriya daga sama lokacin da za wa annabi isa baptism sai murya daga sama ya ce this is my beloved son in whom i am well pleased to ana ce wai murya daga allah kenan wai muryan allah ne akwai wanda yake john 3 verse 16 ce wa for god so loved the world and gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life ana ce muryan allah ne to wannan muriya bai na Allah ba ne annabi isa ya karyata su a nan inda yake cewa dukkan muryan shaitan ne ba na Allah ba dalili kuwa muryan shaitan ne mu duba the book of luke chapter 4 ina gaya muku wannan domin saboda in wani ya kira annabi isa dan Allah ne ku ce in nuna muku wannan ku kafa hujja da wannan in ba in ya gagare ku ku neme ni look 4 by 41 look 4 verse 1 read and I say, quote and the devil also out of wato an hada mutane da yawa marasa lafiya tare ne gulagu ne makafi ne da ga sunan sun hadu sai annabi isa yana zuwa to Donald cut it short And the devil also came out of many crying out, saying, Thou art the Christ, the Son of God. Says uh, the Yahangi devil, Ibris. Sunan shi kenan. Shaitan, shaitan sana'an shi ne, sana'an Ibris ne, kamar yadda ake ce uh, uh, tella sana'an mai dinki ne ko? Shi kan shi tella, amma sana'an shi telalin ko? to lecturer shi suna kan shi kenan ko amma lecturing sana'an shi ko to teacher sai shi shi kan shi kenan ko sana'an shi teaching ko <coughs> shaitan bai sunan shi bane ibris ne ainihin sunan shi shaitan sana'an shi ne ina ibris din ne to sai ce the devil came out of many crying and saying, Thou art the Christ, Son of God. Uh, uh, devil, wato Iblis, Shetan, sai zabura daga cikin mutanen nan da aka tara, sai na da ya hangi annabi sa na kasan shaitan da annabi ba za su kasance wuri daya ba. Sai zabura yana tafiya yana ce, Na san ka, kai ne annabi Isa, dan Allah. me annabi isa ya ce mishi and he rebuked them far he not to fake sai ya hana shi kada ka sake kira ni haka sannan da suke tare da shi ya ce ko masu je kada kowa ya sake kira ni cewa ni dan allah ne kawai annabi isa ya da cewa a cire shi dan allah ne nan to saboda kala sani miliyoyin nan da kuke ji da ya aka cire na fara fada mu duba john 5 verse 37 john 5 verse 37 dai nuna mana john 5 verse 37 abinda yake kunsa a ciki john 5 verse 37 annabi isa da suna cewa murya nan daga allah ne sai annabi isa ya karyata su cewa ni ba dan allah ba ne and the father wato maharici na himself which has sent me wanda ya turo ni had borne witness of me ya san cewa ni ba da ba ne ya sani and yi neither heard his voice at any time ku ba ku taba jin muryan shi so kuna ce wancan muryan na Allah ne annabi Isa ya ce ba daga cikin ku akwai wanda ya taba jin muryan Allah no uh, uh, or seeing his tape ko kuma ku ji ku gani uh, shape kamaninsa ba wanda ya taba jin muryan Allah ba wanda kuma ya taba gani kamanin Allah don haka kiran annabi Isa cewa dan Allah shaitan ne ya kira kuma annabi Isa ya hana shi bai mutum ne ya Allah ne ya fada ba